فضلك سنة الله تبارك وتعالى أن الأمم لا تفنى والقوى لا تضعف إلا حين تسقط الهمم وتستسلم الشعوب لشهواتها فتتحول أهدافها من مثل عليا إلى شهوات دنيئة فتسود فيها الرذائل وتنتشر فيها الفواحش بل تفتك بها الأرض الخبيثة فلا تلبث أن تتلاشى وتضمحل وتذهب ريحها ويحق عليها قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أيها المسلمون إن من أفحش الفواحش وأحط القابورات جريمة الزنا حرمه ربكم تبارك وتعالى وجعله قرينا للشرك في سفالة المنزلة وفي العقوبة والجزاء يقول عز من قائل الزاني لا ينكح إلا زانية أو إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكبها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ويقول في الجزاء والعقوبة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وما ذلك إلا لأنه من أقبح القبائح يبدد الأموال وينتهك الأعراض ويقتل الذرية ويهلك الحرث والنسل عارة عاره يهدم البيوت ويطاطئ عالي, آل الرؤوس يسود الوجوه البيضاء يسود الوجوه البيضاء ويخرس ألسنة البلغاء ويهبط بالعزيز إلى الهاوية من الذل والحصارة والازدراء هاوية ما لها من قرار ينزئ ثوب الجاهل مهما اتسع ويخفض آلي الذكر مهما على أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من هذه الرذيلة وأن يرفع قدرنا بالإيمان والأخلاق الصالحة الطيبة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن Yan uwana. musulmi masu imani masoya kuma mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah ta'ala da yabo a gare shi marar iyaka da kuma salati lafiyayyen halitta annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankali na da hankulan ku baki ɗaya cewa mu dunguma mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu bi shi sau da ƙafa kusan cewa yana tsin kayan abin da muke aikatawa yana sani yana gani babu inda za mu aikata wani abu mu koye masa ‘yan uwa muminai lalle sunnar Allah ta'ala ta yi hukunci cewa al'ummomi ba sa ƙarewa ƙarfi baya yin rauni sai lokacin da himma ta faɗi ƙasa kuma al'ummomi suka miƙa wuya zuwa ga bin sha'awa da biyan buƙatunsu na son zuciyarsu sai ya zama manufofi na al'umma sun juya daga siffofi maɗaukaka halaye da balu kamar yadda bature ke cewa maɗaukaka masu daraja sai a sakko zuwa ga bin son zuciya na kaskanci sai zama abin da ɗan adam yake mai da hankali a kansa maimakon ya mai da hankali a kan abin da zai bashi ɗaukaka a bayan ƙasa a duniya ta hanyar ilimi ilimin da zai koyar da kai bautar Allah da sanin girman Allah da da'a ga Allah da da'a ga manzan da Allah ta'ala ya aiko da kuma halayen kwarai da za su nuna kai mutumin ciki ne da halayen kwarai da za su gina al'umma amma sai ka ga al'umma ta ɗunguma baki ɗayanta babu abin da ta mai da hankali a kansa sai sha'awa sha'awa da biyan bukata bukatar farji bukatar ciki tunanin kenan safe da rana da daddare ilimin da ake karantawa kenan binciken da ake yi kenan jin daɗin da ake yi kenan kowa hannunsa akwai waya babu abin da ya fi mai da hankali a kansa sai kallon waɗannan abubuwa da za su ta da hankali da za su ta da sha'awa to al'umma fa ba ta faɗuwa ta ruguje gaba ɗaya sai lokacin da ta kai irin wannan matsayin ya zama abin da zai ɗaukaka ta ba shi ne al'umma ta damu da shi ba babu ilimi babu tunanin gyaran alaƙa da Allah mahalicci babu tunanin gyaran alaƙa da juna a son juna da zumunci da tsayawa da rikon amana da ginin al'umma da gaskiya da shugabanci na gari da ɗa'a daga na ƙasa duk waɗannan abubuwa sai a rasa su al'umma gaba ɗaya ta tattara ta koma zuwa ga sha'awa da biyan buƙatar farji don haka ba za a daɗe ba lokaci kaɗan sai ka ga al'umma ta wata zai ga al'umma ta lalace an neme ta an rasa wata hil sai ta zagonye babu al'umma da maƙiyan musulmi suna tsoron musulmi saboda musulmin musulmi ne na gaske yana damuwa ya bi dokar Allah sai Allah ya sanya kwarjininsa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa dangane da shi kansa yake cewa nusirtu birru'bi an taimake ni da sanya razani firgici da tsoratarwa a zuciyar kafirai masirata shahrin tun daga distance din tafiyar wata guda tafiyar da mutum zai yi ko a kafa ko a doki ko a rakuli ta wata guda sai ka san tafiyar tana da tsawo to Allah ta'ala daga cikin mu'ujizar da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya kafirai suna tsoronsa ko yaƙi za a yi tun tsakaninsu da shi bai wuce wannan irin tsakanin ba na tafiyar wata guda tun daga tafiyar wata guda hankalinsu yake tashi za su haɗu da malakarsu za su haɗu abin da tafi ƙarfinsu saboda ne tsayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo ne daga Allah ya saba Allah yana jin dokar Allah ya yadda da Allah ya dogara ga Allah yana isar da saƙon Allah ya amince da duk hanyar da Allah ya dora shi amma idan al'umma ta juya babu abin da take so sai ta karkace wa abin da Allah yake so ta aikata abin da ta dama abu tsare ya ajiye dokokin Allah a yi abin da aka ga dama zalunci iri-iri kaucewa daga hanya kowa abin da yake bukata shine ya biya bukatar kansa musamman bukatar sha'awa ta farji to al'umma ta lalace yanzu nan za ka ga al'umma ta rubuce ba ta da kwarjini ba ta da daraja ba a tsoranta waɗanda da ake ganin su da kaskanci suka tsaya a kan manufarsu sai su yi ƙarfin da duk yawan ku ba za ku iya tsorata su ba saboda ba ku ne kuke tsaye da abin da kuke da'awar ku masu wannan abu kuna da'awar ku musulmi amma babu musulunci a aikin yaushe wanda ba musulmi ba zai ga kwarjininka in kuka aikata laifi tare da shi an sha giya tare ana ta harkar mata tare wasu ma har da harkar maza tsafe-tsafe amfizin a kawo muku naman jarirai haddasa yaji a ci a sha a sha giya a sha jinin ɗan adam a yi tsafi kan neman mulki sai yaushe za ka tsorata shi cewa kai sunanka musulmi wannan ba za ta faru ke sa Allah ta'ala ya gaya mana wa idan a rajina an nuhulika ƙaryatan idan muna nufin an muka so an muka ga damar mu halakar da wata alƙarya wata al'umma wata jama'a wani gari wata ƙasa amarna mutu rafiha to abin da yake faruwa shine sai mu ba da umarni nan umarnin da ake nufi umarni ne kauni ba umarni ne shar'i ba ma'ana sai mu sanya shugabannin masu jin daɗi manya a gari babu abin da suke sha'awa sai fasikanci fa fasa ƙofi ha sai su aikata fasikanci fa alai alƙaunu sai hukuncin Allah da ya yi sai ya tabbata a kansu abinda Allah ya hukunta a lauhin mahfuz za su yi kaza za su yi kaza sai wannan abin ya tabbata a kansu marna a tadmira sai mu ruguza su ruguza ba Allah ya sa jama'a an fahimci wannan aya in Allah ya so halaka mutane sai ka ji mutanen nan sun shiga harkar batsala da fasikanci da sharholiya da jin daɗi da sabon Allah iri-iri. Musamman ku ga sai Allah ce mutu rafi'a wanda Allah ya hore wa dama su ne mutu rafi'a da manya masu mulki da masu kuɗi da masu influence a cikin mutane in suka zama musamman ana cewa al'ummomi irin namu a ce shugabanni na siyasa misali idan fada a yaren zamani idan shugabanni da na siyasa da na sarauta da malamai da masu kuɗi da waɗanda ake cewa elis yan boko wayayyu waɗanda in za a yi da su ake kulle ƙofa a shawara wannan kasan mutane guda biyar to duk al'ummar da Allah yake so ya halaka ta kansu ake farawa sai ya lalata su sai zama ba abin da yake gabansu na ci gaban al'ummarsu ko wani abu sai biyan su ta irin wannan halaye marasa kyau Allah ta'ala ya tsare to in Allah yana son ya halaka mutane to abin da yake yi kenan sai su aikata fasikanci in suka aikata fasikancin nan sai hukuncin Allah su cancance shi ma'ana abinda Allah ya cewa wanda ya kaza za a yi masa kaza sun ga sun cancanta da kansu domin su suka aikata ne fa haqqa a alqawlu na a tadmira sai mu ruguza su rugujewa ya ku musulmi ya ku muminai ya ku masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mabiya gare shi lallai daga cikin aiki mafi muni da ɗan adam yake aikatawa wanda kuma ya kai matuƙa wajen lalata addinin al'umma da haifar da mummunar ƙazanta a cikin al'ummar shine aikata alfashar zina a cikin al'umma zinace-zinace wannan abun da ya yatsu a cikin al'umma babu ƙazanta da take saurin halaka al'umma da lalata ta irin wannan lamarin wannan laifi babba Allah ta'ala za mu gani a cikin alkur'ani ya sanya wannan laifi ƙarinan lishirk ya gwama shi ya haɗa shi da shirka zina wajen ambatan muninta da zantuwarta da lalacewar lamarinta Allah ya haɗa ta da shirka shirka kuwa ita ce mafi munin abin da ɗan adam zai aikata ko yake aikatawa a bayan malaman usulin fiqh suna da wani abu da suke faɗi ana kiransa dalalatu al-iqtiran wasu suna cewa dalalatu al-iqtiran dalalatu al-iqtiran shine abin da za a fahimce shi a dalilin gwama shi da wani a ga girman abu saboda an haɗa shi da mai girma a ga ƙanƙantar abu saboda an haɗa shi da ƙarami an ambace su a cikin siyaki wani shi ake kira da lalatu al-iqtiran iqtiran shine gwama abu guda biyu Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya haɗa waɗannan abubuwa ta ɓangaren sakamako wato da ya magana a kan zina ya yi magana ta ɓangaren sakamako ya faɗi sakamako sannan kuma ya magana a kan abin da ya shafi hukumar da za ta biyo bayan wanda ya aikata wannan dangane da abin da ya shafi kaskancin matsayin Allah ta'ala yana cewa azzani la yankihu illa zaniyatan mazinaci baya auren kowace mace sai mazinaciya ‘yar uwarsa au mushrikatan ko kuma mushrika wazaniyatu ita ma mace mazinaciya da yanki ha abu mai aurenta illa zani sai wanda yake mazinaci au mushrikun ko kuma mushriki Allah ya ce wa urri mazalika alal mu'minin mumini dai su dai muminai salim alim tsayayyu mutanen kirki to wannan an haramta musu wannan kadai ya isa ya nuna maka sharrin da ke cikin barkar zina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wannan kadai ya isa mutum ya ji tsoro ne zina baya aikata zina a lokacin da yake mumi me ma'anar wannan shine khawarijawa suka kasa fahimta sai suka kira shi kafiri suka yi amfani da wannan hadisi suka ce inda ah, an ce lokacin da yake yi ba mumini bane ko ashe kafiri ne lafazin imani salbinsa ga mutum a koyaushe ke nuna al'imanul mutlak aka cire amma zai yi mutlaqul iman shi ake ne abin da yake a wannan aya inda ya tabbata mai aiki irin wannan ijima'in malamai ya tabbatar da ba kafiri bane shi a wurin malaman sunna wato ahlus sunnati wal jama'a cewa aikata zina da luwaɗi sauransu ba kafirci bane yawa ba kafirci bane amma gwama su da wannan mummunan aiki yana nuna maka wato girban laifin ne shi yasa da ƙarshen ƙarshen ƙarshen suratul furqan Allah ta'ala da yake siffan halayen mutanen kirki muminai bayin Allah na ƙwarai yake cewa wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar bayin Allah na ƙwarai sune waɗanda ba sa shirin wani abun bauta su roƙe shi su bauta masa kuma bayan Allah ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هكذا باسا كشرا لبي تنتنتئ في شبا هذا حج وتولن ألا يا حرم تأذب بننسى باسا كششي إلا بالحق فهذا حج حج إنكم من سن وسبو جريدة وسبو زنا إن يتبع أولي أو كما سبو ليا كشولي kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan sannan sai Allah ta'ala ya ce wala yaznun kuma ba sa zina to abin da ke nuna maka muhimmancin ko girman wannan laifi shine da aka haɗa shi da waɗannan abubuwa waɗanda ba sa shirka waɗanda ba sa kisan kai waɗanda ba sa zina wannan ya isa nuna maka lalle zina babban aiki ne mummuna inda an haɗa shi da shirka Maƙoci ne da maƙociya Allah ta'ala ya tsare mu to Allah ya ce wanda ya aikata wannan aiki zai haɗu da sakamakon laifinsa za a ninka masa azaba lura wanda ya aikata waɗannan abubuwa halinsa kenan aikinsa kenan ba ta 'ya'yan mutane lalata irin wannan to Allah ta'ala ce ana ninka masa azaba ba a faɗi hawa biyu ko hawa uku ko hudu ko biyar ba Allah ta'ala zai ninka za a ninka masa azaba yawmal qiyamati wa Kulubu fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan azaba yana mai ƙasƙanci da wulaƙanci bawon Allah wace irin zarewar hankali ce ta same ka kai da aka yi maka alkawarin zama a aljanna har abada cikin daɗi aka yi maka alkawarin mace mace duk adadin da kake so a nan duniya an taƙaita maka ɗaya biyu uku hudu amma a aljanna an maka alkawarin matan da baka taba jin labarin kyawunsu ba duk abin da kake gani a duniya na mace mace je da sha'awar ta zai sa ɗan adam har ya fita hanya to waɗanda za ka samu a aljanna nesa ba kusa ba ba irinsu ba ne ba haila ba ƙazanta ba warin baki ba warin amata ba wani abu da zai ɗaga maka hankali kuma za ka dawoma da wannan jin daɗin har abada ba zai yanke ba yaushe shekarunka talatin arba'in hamsin sittin saba'in tamanin matuƙa casa'in a sai ka zo ka lalata waɗancan shekarun dubbai da za ka yi kana jin daɗi sai ka zo ka ɓata su a kan wannan ka kasa haƙuri akwai karancin tunani da karancin hankali da zai sa ɗan adam ya kasa gane muhimmancin wancan da kuma kaskancin wannan da ji wannan ya rabu da wancan wannan laifi yana cikin mafi munin laifuka kuma yana cikin abin da ke zub da mutunci ya lalata shi ya kashe zurriya sannan kuma ya lalata alharfu wan ana amfani da wannan ne a ce kashe komai da komai ya lalata ƙasa ya corrupting ƙasa baki ɗaya babu abin da yake da daraja yanzu a zo a ce ‘ya'yan musulmi iyayensu su turo su karatu ko jami'a mun sha faɗakarwa ne kan wannan wasu saboda harkar tattalin arziki su kasa ba su guzirin da zai ishe su su zo suna karatu a jami'o'i wannan ko'ina nake faɗa ba wani gari guda ɗaya ba a ko'ina su zo ba abin da za su ci isasshe wata rana wata yarinyar tana al'ada ba ta da abin da za ta sanya ta auduga ba ta da kuɗin da za ta je ta samu ta baro garinsu kuma tana karatu ba abin da za ta ci la karyawa na rana lalidai ba uba bai aiko ba ko makamancin wannan ko sakaci ko sabubba dai da yawa iri-iri ko sata wani mutum wani makila yana da kima a gari sai a ce yana amfani da irin wannan dama a ɗauki irin waɗannan ‘ya'yan a je a shagwaba su da dukiya da duniya a ba su kaza da kaza kuma ana ɓata su ana yin lalata da su wata ma a ce an mai da ita kamar matar aure wani ya kama mata gida ya je ya ajiye ta hankalin su kwanci ya hankalinka zai kwanta ko baka kaddara in yarka ta shiga irin wannan hali a wani wuri wani irin bakin ciki za a kuntuma maka ba ko baka kaddara wannan ba ya ishe ka kabi cewa wannan fa ‘yar adam ce tana son rayuwa tana son daraja tana son kima ilin yadda ‘yarka da ƙauwarka da mahaifiyarka suke buƙatar kima da daraja ya kamata a ce musulmi tausayinsa kawai ya isa ya hana shi shiga irin waɗannan ayyuka to yaushe mutum za a ce aikinsa kin wani ma kamar da na ambata hankalinsa a nitse baya jin yana yin komai an masa magana ma sai ya hau mutum da fada sai ko ba ku gane rayuwa ba shi yana ganin ya ci gaba ya waye yana irin wannan ƙazantar a rayuwa wannan abin da na ambata na rayuwar jami'a misali ne kawai shi nan a gidajen aure masu aure matan aure suna aikata tun da aka samu wannan bala'in a hannun mutane da ba su damar su haɗu da juna su sadu da juna su tattauna da juna su yi alkawari babu wanda ya gani babu wanda ya sani wannan musifa ya tsara yawaita a cikin mutane ce sa kullum idan ba a mai da hankali wajen gyaran zukatan mutane ba sanya musu girman Allah ta yadda irin halin da suka shiga su da kansu za su yi wa kansu faɗa cewa bai halatta su kaza ba su ji tsoron Allah su tuna Allah su ce sun fasa wannan laifin me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya daga cikin mutanen da suka cancanci a sa su a ƙarƙashin al'arshin inuwar al'arshin Allah gobe ƙiyama a ranar da ba wata inuwa sai ita ya ce mutumin da mace mai kyau ‘yar dangi ko ‘yar manya kuma mai kyau ta gayyace shi ta bukaci ya zo ya lalata da ita ya samu dama me yasa aka ambaci yar manya mai kyau saboda sha'awar za ta jawo ka yar manya kuma ba a isa a yi muku komai ba da kai da ita in an kama kuma waya kawai za a yi a fito da ku misali shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to macen da take da irin wannan ta kira wani saurayi dan ya lalata da ita sai ya samu damar yin hakan sai ce kai inni Allah ina tsoron Allah to duk wanda ya shiga wannan matsayin ya tantance a sa a cikin mutum bakwai waɗanda Allah zai ware su kowa yana cikin rana yana shan wahala amma su za a ware su lullube su da inuwa inuwar al'arshin Allah babu bishiya a ranar nan ashe in aka ilmantar da mutane wannan tsoron Allah ɗin da zai haifar da su ga girmansa ko sun ɓuya ba za su aikata mummunan abu ba wannan abin shi ne ya fi muhimmanci yana farowa daga gyaran aƙidar mutane da nuna musu girman Allah ɗin Ya tsora su a kan cewa Allah ɗin nan yana nan sanar da kai duk da ka shiga kuma da sanin cewa duk da mai gafara ne to kuma uqubar safa ba za a iya jure ta ba kuna roƙon Allah Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana 'ya'yanmu da matanmu mazansu da matansu maganar ana da tsawo tun Allah ya ba mu dama wani lokaci ma kammala insha Allah ta'ala tun da lokaci ya yi dole mu saurara muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mu daga zinace-zinace ya tsare ‘ya'yanmu da matanmu ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu ka tabbatar da mu akan imani